أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوة صفا hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 22 ga watan 11 shekara 2016 Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu a wannan masallaci na ɗan fodiyo da ke wannan unguwa unguwar sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malamin shek sa'ad yusuf abu aziz mai suna alfitinatu fi hayatul anbiya wa sahaba wato jarrabawa a cikin rayuwar annabawa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine darasi na ainihin wato goma sha bakwai a cikin jeren giyar bangaren abin da ya shafi bayani a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kafin mu shiga karatu in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ranar alhamis akwai ɗan uwa malam Ahmad Tijjani Yusuf zai zo daga Bauchi inshaAllahu Allah zai gabatar da karatu a wannan masallaci bayan magariba da haka ana gayyatar ɗaukakin duk al'ummar musulmi zuwa yawa zuwa wajen wannan karatu da za a yi ranar alhamis an faɗa min cewa taken wannan karatu da za a yi shine makomar ainihin wato matasa saboda haka sai a yi ƙoƙari ranar alhamis sai a halatto a ji mai malam zai faɗa dangane da matasa kuma wata shawarwari zai ainihin wasu bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki mun tsaya a shafi na 135 ko wa qala ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya fada yace fa amma ashabu ashabur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa hum alladhina shahidul wahya Suna ne wa'inda suka halatti saukar wahayi wato watan zila suka halacci wahayi da kuma saukar ainihin wato wahayi ɗin da haka a ce mutum ya halacci abu ya ga abin da kai da baka guri baka gani ba shine ashahidu yara ma layar yarga'ib wa ku tafsira wata awila sannan su suka san tafsirin ƙur'ani da kuma bayanin ainihin wato ƙur'ani a istilahi na malaman baya sukan ce at-ta'awil da ma'anin at-tafsir sukan ce at-tafsir da ma'anin at-ta'awil domin at-ta'awil fil lugha dama yana zuwa da ma'anin at-tafsir shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya zo maganan annabi Yusuf lokacin da ya ce wa rafa abuwaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada وقال يا أبت سيتي هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا شيسا تنقب ta ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث duka at-ta'awil anan yana nufin at-tafsir to shi yasa idan kana karanta tafsirin al-Imam Ibn Jarir tabari Imam al-Mufassirina idan ka ji ya ce ikhtalafa ahli at-ta'awil yana nufin ikhtalafa ahli at-tafsir ina fata an fahimta ba tawili da ma'anar yan baya da suka zo daga baya ba wanda in an ce tawili shine karkatar da zahirin aya zuwa ga abin da ba zahirin ayar ba shine tawili a yan baya da suka zo daga baya ina fatar an fahimta na haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka san suka halacci wato wahayi da kuma saukar wahayi din shi yasa Abdullahi dan ya ce wallahi ba wata aya da ta sauka a ƙur'ani face ya san a ina ta sauka kuma kanwa ta sauka kuma mai dalilin saukata ya ce da ko wani mutum a duniya da ya fi ni sanin wani abu wanda ya shafi haka kuma in na hau abin hawa zai kai ni ya ce wallahi da na hau na je na same shi wa humar ladina tara humallahu su fa habbai su ne waɗanda Allah ya zaɓe su ne su suhubati nabi idan su yi abokantaka da annabinsa kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya faɗa yace man arada an yastanna duk mutumin da yake so zai koyi da wasu mutane sai yace fal yastanna bi man qadimata ya koyi da wayanda suka riga suka mutu sai yace fa innal hayya domin mutumin da yake da la tu'manu alaihi fitan kada ka amince mai cewa ba zai iya fadawa cikin fitina ba ka sha gani da ranka da lafiyarka mutane da dama sun taso tiriyan tiriyan tiriyan akan hanya mai kyau daga ƙarshe kafin su bar duniya sun koma kan wata muguwar hanya sun mutu akan ta sai abdullahi dan mas'ud yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'annan wanda suka mutu wa'anda za a yi koyi da su shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kanu afdal hadhihi al-umma sun fi kowa a cikin wannan al'ummar a barraha uluban sun fi kowa zuciya mai biyayya ga Allah subhanahu Ta'ala, sannan wa ha ilman sun fi kowa kuma ilimi mai zurfi domin malamin da suka koyi karatu a gaban shi ba za ka taba haɗa shi da malamin ka ba sai ya ce ikhtarahumullahu Allah ya zaɓi wa'annan mutanen ne li suhbati nabihi dan su abokantaka da annabin shi to shine nan malam yake faɗa yake cewa wa humal ladina ikhtarahumullah sune wa'inda Allah ne ya zabe su li suhbati nabihi dan su abokantaka da annabin shi wa nusratihi sannan su taimaki annabin nan wa iqamati dinihi sannan kuma su tsayar da addinin annabi wa izhari haqqihi sannan su ainihin wato bayyanar da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko su bayyanar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa rahmati rahmata wasi'at kulli shay'in ta wace kowane irin abu sai yahuda suka ce to an haka ne duk gazar da aka in muka tafi lahira an ci bulis sai Allah ya ce ina to fa buha, da sannan zan rubuta rahmatawa a lahira ne ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi yi yu'minun wayanda suka ji tsoron Allah suka ba da zakka kuma suka yi imani da ayoyinmu Allah ya faɗi siffar su yake suwaye sai ya ce allazina yattabi'una ar-rasula wanda suke bin annabi al'ummi, wanda bai je gurin kowa ya koyo karatu da rubutu ba kuma shine malamin duk duniya allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban wanda suka samu siffar wannan annabin rubuta a cikin attaura da injila da wannan annabin ya zo ya amurhum bil ma'ruf duk wani abu mai kyau annabi kafin ya bar duniya sai da ya umarci al'umma ya ta yi shi yasa Abu Zar da Gifari ce na rantsi da Allah kafin annabi ya bar duniya hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da annabi ya ambatan mana wani ilimi akan shi Da haka wayan yanhahum anil munkar yana hana su duk wani abin da yake munkari ne shi yasa yace wallazi nafsu muhammadun biyadihi na rantsi da ran wanda ran annabi muhammad ke hannunsa annabi yace ban bar wani abu ba wanda idan kun yi zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ya nisanta ku daga wuta kafin annabi ya bar duniya sai da yace ma al'umma ga yadda za ta yi shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da zai nisanta al'umma daga Allah ya sa kuma ta kusa daga wuta kafin annabi ya bar duniya sai da ya faɗa ma al'umma ya ce ga yadda za a yi wannan abu shi yasa da Abu Zar Gifari ya gama sai ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba da haka sai Allah ya ce wa yad'u anhum israf wal aghlal allati kanat alayhi Allah ya turo annabi dan ya tunkuɗe mana duk wani abu da zai zama wahala cikin wannan ainihin wato al'umma jiya a karatunmu na al'aqidatu tahawiyya mun ba da misali akan ainihin wato wannan dan haka sai Allah madaukakin sarki yace fal ladina amanu bi wanda suka yi imani da annabin nan ka san ko duk duniya idan ana maganar al'ummar da ta fara imani da sahabbai in da annabi in ba sahabbai bane to ƙarya ne annabi bai da wata jama'a da ta yi imani da shi a doron ƙasa kuwa Allah sai ya ce fal amanu bihi wa azzaru suka karfafi wannan annabin a lokacin da yake da rai ka ko san yadda sahabbai suka karfafa annabi wajen ba da kuɗinsu da lokacinsu da dukiyarsu da jininsu don addinin nan na Allah ya karbo kai ba ba abin da kai idan aka kwatanta ka da su yasa ko kwanan nan wata jarida sun rubuto min cewa da Allah suna so wai in ba da tarihi na saboda an dame su haka akan ana so a san tarihi na nace ku koma in dai kuna so ku san tarihi a san sa tarihin sabban annabi da abin da ake so za a koya na abin koyi a rayuwarmu don ka koma cikin sahabbai sai ka ga shikenan kan shakundum ne shi yasa abdullahi dan mas'ud yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da haka Allah sai yace wa azzaruhu sannan wa nasaruhu suka taimaki karantawar annabi bayan annabi ya koma zuwa ga Allah walladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu bayan ga imani ga ƙarfafar annabi ga taimakon karantarwarsa sannan wacce ba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da wannan annabin Allah sai ya ce ula'ika humul na wa'annan mutanen su ne masu samun babbar rabo sai malam ya ce faradiya lahu Allah ya yadda ga shi annabin nan wa'annan su zamanto sahabatan a matsayin sahabban shi wa ja'alahum lana a'laman Allah kuma ya sanya su gare mu a matsayin shugabanni wa qudwatan a matsayin ababen koyi fa hafazu anhu sahabbai suka kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma balagahum abinda annabin ya isar musu ko ma ballagahum abinda annabin ya isar musu anillahi dangane da Allah subhanahu wata'ala wa ma sanna da annabin ya sunnanta wa shara'a da abinda annabin ya shar'anta wa hakama da abinda annabin ya hukunta wa ƙada ya zartar wa nadaba ya ainihin wato shiryawa al'umma wa amara yayi umarni wa naha yayi hani wa hazzara ya ainihin wato tsoratar wa wa wa adaba ya ladabtar da al'umma ainihin wato akan shi ya masa ainihin wato tarbiya wa wa'auhu suka kiyaye wannan abu wa atqanahu suka ainihin wato kyautata wannan abun wajen kiyayewa fa faqihu fi dini suka samu fahimtar fiƙihu a cikin addini al-fiqhu akbar da kuma al-fiqhu asgar idan ana maganan tauhidi da rike Allah a matsayin al-fiqhu akbar to sahabban manzon Allah ne gaba idan kuma ana maganin alfiqhul asgar ne shine abin da ya shafi sanin ahkamu hukunce hukunce na furu'a sahabbai su ne gaba dan a cikin sahabban akwai wanda annabi ya yi masa addu'a irin sa imamu Abu Huraira ya ce tun daga ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shimfiɗa mayafi yi masa addu'a da niyyar cewa duk abin da ya ji kada Allah ya sa ya manta tun daga ranar duk abin da al'imamu abu huraira ya ji na ilimi baya manta ko mai yaji bai manta kai waye ma addu'a yanzu a gidan karatu sannan ga abdullahi dan abbas allahu annabi ya kalle shi yace ce allahumma faqihu fid din Allah ka fahimtar da wannan addini sannan wa allahun kuma ka sanar da shi a fassarar alqur'ani sannan manzon Allah cewa ayman yuridullahu bihi khairan idan Allah subhanahu wata'ala yana nufin ka da alheri sai ya fahimtar da kai addini kuma a kansu ne Allah ya kalle su a yace wa ma muminu lil mu'minuna yanfiru kafa walaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatin liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idza rada'u ilayhi dan wajen fahimtar addini su ne ainihin wato a gaba a cikin wannan al'ummar sama da kuwa wa'lamu wa'lamu amrullahi sannan suka san umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa alimu suka san amurin lahi umarnin Allah wa nahayahu da kuma hannun Allah subhanahu wa ta'ala ɗin wa muradahu sannan suka san abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi bi mu'ayanatin rasul bi mu'ayanatin rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ganin annabi wa mushahadatuhum minhu saboda kuma halarta daga gurin annabi sun halarci mai tafsirul kitabi tafsirin wannan alkur'ani sannan wata awiluhu da kuma fassarar wannan alkur'ani wata talaqqufihim minhu da kuma karban karatun alkur'anin da tafsirin ƙur'anin daga annabi wasu baɗihim da kuma baɗin ainihin wato littafin anhu duk daga bakin annabi suka koya sallallahu alaihi wasallama shi yasa gama da mai da suke kawowa na maratibut tafsiri kamar abdullahi gondo a cikin alfiyarsa da ya tashi ya kawo maratibut tafsiri sai ya ce wa ma'akhadut tafsiri fil kitabi wa sunnatul aqwali lil ashabi wajma' lada ta'arudul aqwali wa rajjihul qawiy fil istidlal in udima an-naql wa qilf al-mustabih har yaje ya ci gaba da magana da haka ce wanda yayi wa ma'akhadut tafsiri fil kitabi malamai suka ce maratib na tafsiri guda shida ne mataki na farko shine tafsir qur'ani bil qur'ani a fassara littafin Allah sashin shi ya fassara sashi wanda shine ajmalut tafsir idan Allah subhanahu wata'ala ya kawo abu mujmal anan to zai kawo shi mubayyin a wani guri idan ya kawo shi mutlaq anan zai kawo kuma taqyidin a wani guri idan ya kawo shi am anan zai kuma kawo takhsisin shi a wani guri shi yasa da Allah subhanahu wata'ala yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima ya faɗi suwaye mu ni'ima yace wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafiqa wa inna sunni alladina an'amta alaihim wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima wannan shine tafsiri qur'ani bil qur'an maratib mataki na biyu shine fassara qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ba kuma wanda ya kai manzon Allah sanin qur'ani babu dan haka annabi ya fassara qur'ani da aikin shi ko da maganganun shi ko ai abu a gaban shi ya tabbatar da shi a matsayin wannan shine fassaran kaza wannan shine ainihin wato mataki na biyu shi yasa akwai malaman da suke ganin cewa ba dukkan ayoyin qur'ani bane annabi yawa mutane bayani gurin fassara su amma shekul islam bin taymiya yana da fahimtar cewa san baiwa ba wata aya ta qur'ani min gilafin ila gilafin wanda annabi biwa mutane bayani ta baka kafin ya koma zuwa ga Allah babu dan haka wannan shine mataki na biyu mataki na uku shine tafsirin qur'ani bi aqwalis sahaba fassara qur'ani da maganganun sahabai domin su a gaban su qur'anin ya sauka sun yi mumarasa sun ga wancan sun shiga can sun fada can kai kuma ne sai dai a tabaka labari a ce maka ai an je badar kai da ake ba labari waki aka za ta faru a badar ai ba daidai kake da wanda abin ya faru da shi ba ko kuwa cewa kad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata bi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukra kafiratun yaronahum mislaihim ra'ayal ayn ai kai ba daidai kake da ganin wannan mislaihim ra'ayal ayn ba sama da wanda shi abin ya faru da shi shi yasa ake cewa a shahidu yara ma la yarga'ib wa yawma hunainin da Allah ya ce iz a'adabatkum kasratkum kai ne ba labari ake baka ba ai ba daidai kake ba da wanda ya ga abin da idan shi shi yasa in ka koma kissar annabi Musa da ya tafi miƙati kafin ya dawo daga nan ne malamai suke cewa walaysal qabru kal muayana duk yadda za a baka labari da yadda kai imani da shi ka yadda da shi wallahi ba daidai yake da kaga abin bakiri da muzu da idan aikin yana can Allah ya ce masa wa ma ajalaka an qaumika ya Musa qala sayyati hum ulai ala athari wa adiltu ilayka rabbi Allah sai Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-sami ba Allah bane ya bashi labari da kanshi to amma wannan labarin da Allah ya ba annabi Musa cewa ai kafin ma ka dawo an jarraba mutanen ka samiri ya dora su akan abin da ba daidai ba yana da tabbas abin da Allah ya faɗa haka ne amma falamma rada'a Musa ila qaumihi gadbana lokacin da ya zo ya ga abin da idan shi kiri da muzu ai sai labari ya ƙara canza ai saboda tsananin fushi da bakin ciki da tashin hankali wa alƙal alwaha ya ɗauki a taura da ya karɓo daga gurin Allah ya jifa da su kaga da an ba shi labari ya yadda ku to amma kuma ba daidai yake da garin abu da ido ba shi yasa yanzu yadda ake baka labarin kiyama ku to duk nan da ka tashi kaga alkiyama zaka ga ba daidai bane walaysa al kalmu a yana. labarin da ake baka na kiyaman ya sha bamban da abin da idan ka zai zai gani kiri da muzu ba ina ba ta fahimta da haka da yadda za a baka labarin al'amarin qur'ani da wahaye da shi kanshi annabin nan ya bambanta ba daidai bane da kai da wanda shi ya ga annabin suka zauna tare da shi saboda walaysal khabaru kal muayana da haka mataki na uku shi na hudu shine tafsirul qur'ani bi aqwalit tabi'ina fassara ƙur'ani da maganganun ɗaliban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mataki na biyar shine fassara ƙur'ani bil lugha as-sahiha da harshen larabci tsantsa wanda ya inganta domin ita kanta lugha akwai maqbula akwai marduda yadda kaga a hadisi ana cewa wannan hadisin ya inganta wannan hadisin bai inganta ba to nan gaba in Allah ya sa kai zurfi kana karatun luga. ita kanta za a ce maka wannan logar ta tabbata wannan logar ba ta tabbata ba wannan logar makabuliya ce wannan logar ba makabuliya ba ce shi ya sa zai fi kyau ɗalibai su dinga komawa zuwa ga ainihin wato littattafai na udama'u na farko-farko irin su wato abin da ya shafi shu'ara'ul jahiliya ina su waƙoƙin umarul qaisi don lokacin larabcin ba wani abu da ya shige shi na lalacewa amma yanzu da rakaka ta shiga ciki abubuwa na lalacewan harshe sun shiga ciki in banda ma harshe ne na ƙwar'ani da yanzu abubuwa da dama ba a samu ainihin wato matsala ba shekaran jiya nake kallon wani abu da wani malami yake faɗa a ijazin ijazul ya ce wannan ya isa duk duniya ta gane cewa wanda suke tuhumar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama inda suna da hankali su gane cewa annabi ya fi ƙarfin a tuhume shi kuma da wannan ƙur'anin tsari ne daga gurin annabi ƙarya ne littafin ya zauna haka ya ce ka ɗauko ƙirsar ashabul kafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ce am hasibta anna ashabul kafi warra ƙimi kanu min ayatina id awal fityatu ila al kafi فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين ثم أي ثم ثم من ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا to daga nan lima labisu amada ai daga nan kissar ta fara cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum to ka dauki lima labisu daga nan inda kissar ashabi ashabul kafi ta fara idan ka je can ƙarshe da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa walabisu fi kafihim salasami'atan sinina wa zadu tisa to nan da Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa labisu fi kafin salasa mi'atan in ka je kan wannan salasa mi'atan din zai baka kalmomi 300 ne daidai daga can wa labisu zuwa wancan me wa labisu fi kafin salasa mi'atan ba ya ce salasa mi'atan ba to daga nan wa labisu din zuwa salasa mi'atan zai baka kalmomi 300 ne cif wasdadu tis'a kuma wa'annan kalmomin zai baka guda tara ne ina fata an fahimta kaga Walafi sufi kafihim salasami'atin sinina wazdadu me zai baka kalmomi 309 ne yadda Allah ya faɗi cewa ashabul kafi sun zo na akogo kwana 300 da nawa da tara to kissar daga inda ta faru zuwa inda ta kare kuma kalmomin 309 ne yanzu in annabi ne ya tsara qur'ani zai tsarin qur'ani ya zama haka shi yasa Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz wannan littafi ne mabuwayi la a al-batil min bayni yadayhi wala tanzilun min hakimin to dan haka sai a fassara qur'ani da al-lugha as-sahiha sai kuma an koma larabcin ainihin wato 'yan baya baya ana ganewa irin su umrul qaisi irin su antara irin su amr bin kursu irin su gasanan dai wayannan larabcin na kudama wanda suke ainihin wato da dadi an gane yanzu kalmar al-fahisha wanda suka ce mazdar ne kaman al'aqiba kaman al'afiya haka yake zuwa yanzu me al-fahishatu fil lugha shine duk abin da yake yana da muni shi ake ce masa alfasha sai a koma sai a janyo baiti cikin shu'ara'ul jahiliya sai a ce umrul qais ya faɗa sanda yazo yana yabon budurwarsa yake faɗa yake cewa wajidin gata da wuya na farko kaga kalman jidin ta zo a qur'ani ko bata zo ba wa mar'atuhu hammalatin fi jidiha sai ya ce wa jidin budurwan nan ta shiga ta da wuya sai ya ce ka jidin rini kaman wuyan barewa wajen kyau sai ya ce laisa bi fahishin ba wuya bane wanda yake da muni menene yanzu alfahishatu fil lugha shine me alqubhu abinda yake yana da muni naka sai ka koma sai ka ce alfasha a lugha shine duk abin da yake yayi muni ta bangaren magana ko kyau ga umrul qais yadi wajidin kajidin rimin laysa bi fahishin ta ba mummuna bane izahiyan nasab wala bi mu'attali ina fata an fahimta to fassara qur'ani da luga wacce take ingantacciya ta tabbata sannan fassara qur'ani ta hanyar ainihin wato al-ijtihadu ainihin wato istihadi a kalli ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi a fitar da wani hukunci wayannan sune ne maratibut tafsiri wanda abdullahi gwanda a cikin alfiyarsa kawai ya kawo su yake wa ma'akadu tafsiri fil kitabi wa sunnatul aqwal lil ashabi duk wayannan guda shidan ne ya hada maka a baiti da kawai ya riga ya ainihin wato tsallake ina fata an fahimta Na haka sahabban annabi fasharrafahum Allah Allah ya ainihin wato girmama su bima manna alaihim da abin da ya musu baiwar da ba za su iya biya ba shine laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim Allah yayi mannu baiwa ga masu imani alherin da ba za su iya biya ba a lokacin da Allah ya turo manzo daga cikin su shi yasa alfazari yace wa mannun wala mannun wa safun wala atbu annabi zai maka alherin da ba za ka iya biyan shi ba sannan ba zai maka gori ba sallallahu alaihi wa sallama wa akramahum bihi sannan ya karya girmama su da wannan annabin min wad'ihi iyyahum mawdi al-qudwa ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya sa su matsayin ababan koyi bayan wannan annabin fa nafa anhum ash-shakk Allah subhanahu wata'ala ya kore musu shakka wal kadhib ya kore cewa waɗannan mutanen makareta ne wal ya kore musu ainihin wato galal warrai da kuma kokonto walgams sannan ya kore musu ainihin wato algams shine ainihin wato gafala wasan mafin sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su yace musu mai udulan udulal ummati adilan wannan ainihin wato al'ummar duk wannan yana daga cikin abinda da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqad zakara faqad zakara azza dhikruhu Allah subhanahu wa ta'ala wanda ambatansa ya buwaye ya ambata fi muhukami kitabihi a cikin wato littafinsa ya ce wa kazalika ja'alnaku kamar haka ne maka sanya ku maka sanya ku mai, ummatan wato al'umma wasatan wacce take ita ce mafificiya litakunu shuhada a alan nasi don ku kasance za ku ba da ainihin wato shaida akan mutane da haka shi yasa nan malamai suka ce idan an ce wasat ana nufin afdal in ku an ɗauki wasat ɗin ana nufin tsaka-tsakiya to dama ana nufin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a so ta karkace dama ko ta karkace mai ko ka ta karkace hagu sai zaman to umma ce ainihin wato wasatiya shi yasa ake cewa khairul umuri wasatuha ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله أن عز ذكره النبي يفسر كما فسر الدقبور الله وأن الله أنبتن سياء أوكك يشي يفسر فتن الله وسطا قال سيتي عدلا واتو عادلي فكانوا أدول الأمة sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance adilan wannan al'umma sannan wa immatul hadi sannan kuma suka kasance shugabanni na ainihin wato shari'a haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ainihin wato ka kasance wa hujjajid dini sannan suka kasance hujjoji ne a cikin addini wa naqalatil kitabi was sunna sannan kuma suka kasance masu cirantuwa al'umma alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wannan yana daga cikin matsalar da shi'a suka ainihin wato samu duk musulmi ya yadda cewa wannan ƙur'anin da ke hannun mutane ƙur'ani ne da aka haɗa shi a matakai guda uku zamanin abubakar sai umar sai wa sai usman an fahimta yi to don haka wayannan zaman zamanin guda uku da aka haɗa wannan alƙur'anin to su kuma yan shi'a ba zamanin da wayanda suka haɗa ƙur'anin nan suke kyama kamar wayanda suka yi aikin haɗa qur'anin nan a wannan zamanin to shi yasa in Allah ya maka tsawon rai za ka ji nan gaba kuma za ka ga abubuwa da sai kaya mamaki inda addinin shi'a ne Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato tsare mu an gane ainihin da haka waccan kalman algamzu da muka ainihin wato faɗa akan ce algamzu ana nufin arrajulu adda'ifu mutumin da yake da rauni ana ce masa algamzu sannan algamzu radi'ul mali min al-ibil abinda yake mummuna na dukiya ta bangaren raƙuma ana ce masa ainihin wato algamzu dan haka wal galata wal raiba wal gamza Allah ya ainihin wato kore raunin addini dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka wa nadaballahu Allah subhanahu Ta'ala ya shirya wa sahabbai ilar tamassuki wajen riko bi hadihim wato da su, waljari da kuma gudanuwa alama na a kan manhajojinsu wasu luki da kuma shiga lisabilihim tafarkinsu walittida'u bihim da kuma yin koyi da su shi yasa hadisi ya tabbata a kitabun tafsir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowace al'umma bayan an taru gaban Allah Allah zai tsayar da annabinta zai tambaye shi zai ce hal ballagta ka isar da sako zai ce eh, ya isar idan ya ya isar za a koma kan al'ummar shi za a ce musu wani dan sako ya zo muku kwa za su ina ai mutun da muke labarin mai wa'azi ma ba mu taba ji ba ka san Allah dama ya ce wa kana al-insanu aksara shay'in jadala mutum yana da tsabar musu sannan Allah subhanahu wata'ala ya dawo kan annabi ya ce waye da ka ka isar da sako sai ce ummatu muhammad al'ummar annabi muhammad ita ce shaida ta cewa na isar da sabon Allah sai a dawo kan al'ummar manzon Allah a tambaye su a ce ku me shaidar ku cewa ya isar da sako duk za mu faɗa cewa mun gani a ƙur'ani ko kuwa tarin cirin annabawa da wanda qur'ani ya faɗa mana da wanda mun faɗa mana ba ya faɗa jumlatan ya faɗa A adin tafsilan da ya tashi ya ce inna auhayna ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaymana wa atina dauda wannan kaga tafsili ne wajen faɗan sunan sai ya ce wa rusulan qad hum alayka min qablu wa rusulan man lam naqsusum alayka akwai manzanni na Allah da mun baka labarin su kuma sun rayu a doron ƙasan nan akwai wanda sun rayu a doron ƙasan nan annabawa ne na Allah sun koma zuwa ga Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san su ba kuma bai da ma labarin su saboda Allah bai so ya sani ba Allah sai ya ce wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da annabi Musa magana sai ce rusulan mubashirina wa munzirina muna aiko manzanni ne don su wa mutane bishara ga duk wanda ya bi Allah yana da makoma mai kyau wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma alla yakuna lin nas 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul saboda kada a je lahira daba mutane ya zamantu suna da hujja akan Allah in bai turo manzo ba in ba a turo annaba ba aka tafi lahira wani sai ya kawo hujja to dan Allah ya cike hanzarin mutane shi yasa ya aiko da manzannin to shi yasa in aka tambaye su mu waye shedar ku an turo mai wa'azi za su fatare sai san ba su ga kowa ba wallahi kowa ba su ko su labarin ma mai wa'azi ba su ji ba a juya kan annaba. a ce masa waye shi da ka zai ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dukkan mu nan ai mun karanta mai da annabi nuhu da mutanen shi shekara 950 yana kiran su zuwa ga Allah yanzu za mu iya ba da shaida akan annabi nuhu a gaban Allah ko ba za mu iya ba za mu iya to in ana neman wannan al'ummar ta zo ta ba da shaida a gaban annabi a gaban Allah kana jin cewa kana ciki ka cancanta ka shiga da ni da kai da sahabban annabi wa ya fi cancanta su zama su a gaba gurin ba da shaida kaga su ne domin kai adalcin naka ba ma tabbas a kan shi amma su adalcinsa akwai tabbas da nasoshin Imanin imaninka ba tabbas a kan shi amma imaninsa akwai tabbas da nasoshin ƙur'ani taƙawarka ba tabbas a kanta amma tasu akwai tabbas da nasoshin ƙur'ani amma kana jin cewa inda za a tsaye da alkiyama kana daga cikin wanda ya kamata su ga su ba da shaida amma sahabbai su ba sa Na haka idan al'ummar manzon Allah ta ba da shaida a gaban Allah subhanahu wata'ala cewa wannan annaban ya isar da sakon Allah za a juyo kan al'ummar annabi za a ce ku kuma waye shaida ku shine wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi idan muka ba da shaida akan mutane cewa Allah ya turo musu annabi sannan litakunu shuhada ala an wa yakuna ar-rasulu shahid yakuna wa yakuna shahidan alaikum Tan cikin suratul anbiya kenan ko ko cikin suratul hajj dan haka sai annabi ya zo ya bada shaida akan al'ummarsa cewa ya isar da sakon Allah shi yasa wata rana dai daga cikin wa'annan sahabban Abdullahi dan Mas'ud annabi ya kira shi ya zaunar da shi yace masa iqra alayya al-qur'an karanta min qur'ani inni yace ya rasulullahi aqra'u alayka wa alaika unzi na karanta maka qur'anin bayan kai aka sauka wa qur'anin tunda ai ya ce dama duk wanda yake so ya koyi qur'ani danye kamar yadda aka saukar da shi ya lissafa wasu mutane daga ciki akwai abdullahi dan mas'ud annabi ya ce masa inni uhibbu an asma'ahu homin gairi ina so in saurari qur'anin daga wani na ne ka ku mutumin da annabi zai zaunar da shi ya ce karanta min qur'ani in ji idan sama ta bakwai za a tafi gurin karatu ka san ya iya dan annabi ba zai baka taskiya cewa ka iya wallahi sai ka iya yace fa qara'atu alaihi suratan nisa'i na dauko suratun nisa'i tiriyan tiriyan ina karantawa hatta a ce al-aya na zo ayat da Allah yace wa kaifa idaji ina min kulli ummatin bi shahidin ya halinka zai zama in muka zo kowace al'umma da wanda zai ba da shaida a kanta a gaban Allah waje ina bika kuma muka zo da kai ala ha'ula'i akan wannan al'ummar ka shahidan kana mai shaida ya halinka zai zama da Abdullahi dan Mas'ud ya karanta wannan ayar sai annabi ya ce masa hasbuka al'ana ya isa tsaya haka Abdullahi dan Mas'ud ya ce faltafattu ilaihi sai na waiga zuwa ga annabi fa idza ainahu tadrifa ne ce sai na ga annabi sai zubar da hawaye yana kuka da wannan ne malamai suka ce halacci ko kana karanta qur'ani kai kuka ko wani yana karanta kai kuka abinda ake so da kai da kake karanta an kai kuka da wani ne yake karanta kai kuka ya zama to saboda Allah ne kuka an gane kai kuma in baka iya kuka wani ya kuka ce ai munafiki ne ka san a koma sai haka ya haka munafincin banza kai mutane saboda munafinci kawai daga sun zo a'a an fahimta yi yana daga cikin babi na adabu na karatun ƙur'ani idan ka je ka duba na dubban da malamai ke kawowa a cikin adabu na karatun qur'ani da haka idan annabi ya bada shaida a gaban al'umma a gaban Allah akan al'umma shi shi kuma annabi waye zai kawo shaida akan annabi Allah ya karbi shaida sai Allah ya ɗauki nauyin abin da kanki sai ya ce wakafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shaida ainihin wato akan annabinsa to shine nan malam yake cewa fa qala sai Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula wanda ya sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi yabu wata hanya ghayra sabilil mu'mini wacce ba ta mu'mini ba mun sha bayani muka ce inda Allah subhanahu wata'ala ya yi shuru kowa karkaɗe rigarsa zai ce shi ma mai imani amma ya faɗi suwaye masu imanin da yake nufi na farko tukunna wanda da su ake aunawa su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin su Allah ya nuna su ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa su ne masu imani na gaske sannan mun sha bayani nan muka ce sabilu guda uku ne akwai sabilu wanda Allah subhanahu ta'ala zai jingina ya ce nashi zai ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa ba ta subula fatafarraqa kuma an sabili wani gurin zai jingina hanyar zuwa ga annabi ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki nan kuma Allah sai ya jingina hanyar yace wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina ya bi wani tafarki wanda ba na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai malamai suka ce waccan aya saboda Allah shi yake bayani ya ce ga hanyar da yake so a ba abi wanda kuma ya zo zai wa mutane bayani akan hanyar shine manzon Allah shi yasa Allah ya jingina hanyar zuwa gare shi yace kulka ce musu hadhihi sabili nan ya jingina hanyar zuwa ga sahabbai ne saboda duk wani mutum a cikin wannan al'ummar kafin ya fara bin hanyar Allah sahabbai sun riga shi da aka dole sai dai ya zaman to ya bi bayan su ba dai shiga gaban ba ko ya daidai da su ina fata an fahimta Allah sai ya ce ni wallahi sai mun jibinta masa mata walla abin da ya jibinta wa nasrihi jahannama sannan sai mun kona shi a wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu da ainihin wato wuta wa wajadna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama mun samu annabi kada hadda annabi ya kwadaitar alat tabligh akan isar da sako anhu daga gare shi fi akhbarin kathira a cikin hadisai masu yawa wa wajadnahu mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yukhatibu ashabahu yana magana da sahabbansa fiha a cikin waɗannan hadisan minha daga ciki an da'a lahu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi addu'a ga su sahabbai faqala sai yace naddara Allahu imra'an Allah ka haskaka fuskar mutumin da sami a maƙalaci, ya ji magana ta ya ji hadisin annabi fa ha ya haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aha ya kiyaye ta hatta yuballighaha ghayrahu har ya isar da sakon da ya ji na hadisin annabi daga walinsa da haka wa qala sallallahu alaihi wasallama fi khutbatihi yati falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaiba wanda yake nan ya ji sako to ya tashi ya ɗauka ya ji ya isar ma da wanda baya mai baya gurin wannan tabligi ne na da'awa shi yasa ma dan muhimmanta wannan abun dan kowa yayi abin da zai iya matakin shi bai bar duniya ba sai da yace musu balligu anni walau aya ku isar da sako daga gurina ko da aya mutum ɗaya ya sani annabi yace musu su isar da ainihin wato sako وقد وقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج ku isar da sako daga gurina ko da aya ɗaya ne sannan kuwa ainihin wato ba da hadisi daga gurina wannan wala haras ba ainihin wato laifi wannan yana daga cikin aikin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi to yanzu wane ne yafi kowa tarin tirin haddace hadisan annabi shine al-imam Abu Hurairah to amma al'imamu abu hurairan nan don ka gane cewa ƴan a ruguje addini suke so su yi target ɗinsu na farko cikin masu ruwayan hadisan shi ne abu huraira ko kuwa shi wannan nanan kasar ko kuwa shehi mai karama baro dama Allah ya ce musta haji ina akwai sanda ya ce ma Abu Hurairah mai wai saboda ya rawaito hadisin kuda da annabi ya ce idan ɗayanku yana cin abinci ko yana sha kuda ya fada ciki sai annabi ya ce ya danna kuda ya ciro shi saboda ɗaya fuffukin da yake fadawa da ita akwai cuta ɗaya fuffukin kuma akwai maganin cuta sai ya ce ma abu hulera maye ya ce saboda shi mayan abinci ne sai sa ya rasa hadishin da zai ruwato sai magana ainihin wato abinci to abin mamaki kuma ya ƙaryata abu huraira amma kuma ya ƙasa ƙaryata kimiyya turawa da suka zo ba sun yi bincike ba kuma kimiyya ta tabbatar abin da annabi ya faɗa haka abin yake guda akwai cuta akan fuka-fukinsa guda ɗaya ɗaya akwai maganin kuma inda cutar yake ta nan yake faɗa ɗaya ɓangaren akwai maganin cutar amma ya ce ma abu huraira makaryaci mayan abinci amma arna suka yi bincike kuma ya yi da bincikensu kaga tanaqul a dama ta shaba haqqulubu al-kufru shi yasa kake gani yanzu nan gashi nan da haka yanzu magana wani dan shi a yanzu a Najeriya in ba renin wayo ba yace wai addini zai kafa za a yaki dagutu mutumin da zai zo ya yanzu ba anan muka kunna muku maganar wani daga cikin wanda muka yi maladdi ba yace lokacin da kowa yake garin nan ba su taɓa samun matsala da shi ba <coughs> saboda ba su da matsala ba haka yake faɗa ba me yasa da ya ko yake nan ba sa samun matsala da shi <coughs> saboda danwa ya ga danwa ne shi yasa ba samun matsala amma mutanenmu da aka riga aka karta layi ana samun matsala ko ba samu ana samu <coughs> saboda haka ba za mu ki wani mutum ba ko mu soki sai wanda Allah ya sa mu san mu kokin shi kuma tun da Allah madaukakin sarki ya riga ya ja hankalin al'ummar musulmi yace ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum to ba randa Allah zai ƙarya kai kai gaskiya ƙarya kake wallahi ba zai taɓa yiwa ba aya nan muka faɗa wani ya faɗa yace su san da suke gwamnati ta ya kowa shekara ɗaya da wata bakwai ba a taba samun matsala da su ba saboda ba su da matsala to dama arne da arne ya dama ya kamata su samu matsala eh ai ba kamata su samu matsala ba Allah ta'ala ya shirye da mu <clears throat> wannan yana daga ciki thumma tafarraqat as-sahabatu radiyallahu ta'ala anhu sannan sahabbai suka rarrabu fi nawahi a fin nawahi a sasannin duniya wal amsar da kuma ainihin wato birane wasagur da kowace kafa wa fi futuhil buldan wajen buɗe garuruwa wal magazi da yaƙi wal imara da shugabanci wal qada da hukunci wal ahkam da zartarwa da hukunce hukunci fa bassa kullu wahidin minhum fi nahiyatin kowanne ɗaya daga cikin su ya watsu a cikin wata nahiya ai anan muka faɗa muka ce dalilin da yasa mai ta fi kowane adadi na mahaddata Qur'ani saboda uqubatu bin Amir shi ya taso tun daga Jaziratul Arab ya tsallako a zamanin da ba mashin ba mota na jirgin sama yanzu ya kawo addini kai sai ka duba ka gani tun da kake ina ka taba tashi ka tafi da'awa don ka kai saƙon addini akwai sahabban da wasu 'yan makka ne wasu 'yan madina ne Yanda abdullahi dan mas'udu mutumin ina ne shi ba mutumin makka bane amma a ina abdullahi dan mas'udu ya mutu a kufa ya mutu wani tun daga ran da annabi ya tashe shi ya ce ka je guri za ka zauna kai ka yi nan kai ka yi nan wani ya haƙuri ya bar ƙasarsa ta haihuwa ke haka zai ji ya mutu sai kai da ko ungo ku baka iya bari saboda addini shine kuma sai ka zo sai ka zagi wa'annan mutane ai dole alhakin mutanen nan Allah sai ya saka musu wallahi ai wannan shine man adani waliyan faqad adantuhu bil ardh dan haka في ناحية وبالبلد الذي هو به وبالبلد الذي هو به ما وعاه da ainihin wato garin da shi ya kiya ya tsare shi wa hafizahu ya kiyaye shi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wa hakamu sahabbai suka yi hukunci bi hukumillahi da hukuncin Allah wa amdau suka zartar da al'umura al'amara alama sannan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da annabi ya sunanta wa fitau suka ba da fatawa fi masu ilu anhu cikin abin da aka tambaye su a kan shi mimma hadarahu min jawabin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya halatto musu na jawabin annabi anna za'ir hamilul masaili akan kwatankwacin matsalolin da ke faruwa yanzu wacce bata faru ba a zamanin annabi in an tambaye su sai su kalli waccan waƙiyar su kalli wannan sai su ba da hukunci gwargwadon abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi radu'an wajarradu anfusahum suka tsaraitar da kansu ma'a taqaddu ma'a taqaddumati husnin niyyati tare da gabatuwar kyakkyawan niyya wal qurbati da kuma kusanci ila Allah zuwa ga Allah wanda shi Allah taqaddama ismuhu sunan su ya tsarkaka li ta'limin nasi sun yi wannan kuma dan karantar da mutane al-fara'ida farilla wal ahkam da hukunce hukunce was sunan da sunnoni wal halal da halal wal haram da haram hatta qabidahum Allah har sai da Allah subhanahu wata'ala ya dauke su ɗaya bayan ɗaya ridwanullahi alaihi ridwanullahi wato ridda Allah har qabidahum Allah ridwanullahi wato har sai da Allah madaukakin sarki ya karbe su yadda Allah ta tabbata a kansu. ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين da gafaran Allah da yarda Allah da rahmar Allah ta tabbata akan sahabban manzon Allah gabaki ɗayan su wa qala al-allama Abu Muhammad ibn Hazm yace as-sahabatu su sahabban annabi kulluhum min ahli al-jannati qata'an yace duk wani sahabi da kasani dan aljanna ne qata'an wannan shine kuma abin da yake ba dan shi a haushi dan me zaka ce wai sahabbai dan aljanna ne nace to in aljanna ta baba ka ce ba sai ka hana shi shiga ba Allah ne ta tashi ce kuma yace sai sun shiga ba an gama magana ba sai ka hana an fahimta yi shi yasa ta kaddama da muka yi da wancan dan bidan akan fa minhum zalimul li nafsihi nace wallahi tallahi ko sahabbai sun yi zalunci zaluncin ba zai hana su shiga aljanna ba dan da Allah ya gama yace jannatu adnin yadkhuluna aljanna ta zama sai sun shiga ce to ai ba ma bakin ciki kaza kaza kaza ƙarya kake matsayaci bakin ciki kuke in ba haka ba me yasa ba kwa faɗan alheri a kansu an fahimta ai yace la yastawi minkum ba zai daidai a cikin ku man anfaqa wanda ya ciyar min qabl al-fath wa qatal gabanin fath makka sannan yayi yaki ulaika wa'incan na farko a adamu darajatan sun fi girman daraja min alladhina anfaqu akan wa'inda suka ciyar min ba'adu bayan an yi fatahu wa qatalu suka yaki bayan fatahu amma wa kullan wa'ada Allah da wa'incan na farkon da wa'annan nabi da Allah ya masa alƙawarin aljanna sannan yace Allah ta'ala yace innal ladina sabaqat lahum min alhusna ulaika anha wa'anda kalmar mutayyibu ta gabata gare su Allah yace wa'annan an nisanta su daga aljanna daga ainihin wato wuta ulaika irin wa'annan an ha mubaduna an nisanta su daga wutar ci gaban arba Allah cewa la una hasisa ba ko matsun wutar ma idan an tafi lahira ba za su ji ba to wace kalman yabo ce ta riga ta gabata tunda Allah ya riga ya tabbatar cewa mutanen kirki ne masu imani ne masu gaskiya ne sannan yan aljanna ne ai yabo ya riga ya gama gabata sabata sai ya tabbata anna jami'ahum min ahli aljanna dukkan su yan aljanna ne wa'annahu kuma yadda al'amarin yake fa da kulu ahadun min na ba wani daga cikin sahabban manzan Allah da zai shiga wuta li'annahum al-mukhatabun bil aya al'ula ula domin su ne Allah madaukakin sarki yi magana da su a aya a farko allaci asbatat wacce ta tabbatar li kullum minhum al-husna cewa kowanne daga cikinsu yana da al-husna me al-husna janna ita ce al-janna wala tawahamu. أن التقييد بالإنفاق أو القتال فيه يها بالإنسان في الدين بالإنسان في الدين في, في الدين اتبعوهم بإنسان يخرج من لم يتسب بذلك منهم ما لن يتي ولا يتوهم كذا متين يديمون وأن التقييد قيدي ود أخي بالإنفاق ودنسي أنشير أو القتال ko ainihin me yaƙi fiha a cikin wannan ainihin wato ayar bil isani wajen kyautata fil na tabauhum bi isanin wajen wa'inda suka biyo su da kyautatawa yukhriju yana fitar da mallam yattasib bidalika min wanda bai siffanti da wannan daga ciki ba ina bai ciki mun karanto a baya ai cewa su sahabbai sharadin ittiba'un bi isanin ba akan su yake ba yana kai ne akan wanda yazo mai wanda ainihin wato bayan su li'anna tilka alquyud domin wannan qaidin fa kharaja ta fita ne makharajal ghalib mafatar mafi rinjayi fala mafhuma laha shi kuma akwai abin da suke ce masa annadiru kalma'adu abin da yake kaɗan ne ma kaman babu shi ba a yin hukunci da shi ala annal murada man ittasafa bidalika akan abin da ake nufi da wannan shine walau bil quwwati aw al azmi koda ta hanyar karfi ne da ainihin wato himma akwai abin da suke cewa su malamai wato ba a itibari da abin da yake dan kaɗan ne ba shi da ainihin wato hukunci ina fata an fahimta thumma sahabatu asnafun sannan sahabbai wato nau'i nau'i ne wa minhum daga cikin su akwai al-muhajirin wal ansar ko wa man aslama yawm al-fath aw ba'dahu sannan akwai wanda ya musulunta ran na fatu ko sannan akwai wanda ya musulunta bayan me bayan fatu makka muhajir sune wanda suka yi hijira daga ina daga makka suka tafi me madina ansar kuma su ne wanda suka karɓi bakuncin annabi a ina a madina to tsawon lokacin da aka ɗauka bayan sulhu biya da annabi ya zo ya fatahu makka akwai wayanda a ranar fatahu makka suka musulunta ko akwai wayanda kuma bayan fatahu makka suka yi mai suka musulunta wanda daga bayan da aka yi fatahu makka ne da ana shiga addini daidai ne amma tun da aka yi fatahu makka sai zamanto mutane na antewa cikin addini daga lokacin ne Allah ya ce wa annabi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi Afwada. sai ce to da wanda suka musulunta ranan fatahu da bayan fatahu fa afdaluhum ijma'an ijmalan wanda suka fi falala a dunkule gabaki ɗaya a cikin sahabban annabi sune al-muhajiruna wanda suka yi hijira ومن بعدهم sai wanda suke bayan su ala tartibil mazkur akan jerantuwar abinda aka ambata wa amma tafdilan amma tafdilan amma ainihin wato fifita bayan muhajir din fime fa sabbaqul ansar sai wanda suka riga farko farko wajen shiga musulunci daga cikin mutanen Madina afdal sun fime falala min jama'atin mutaakhiril muhajirina akan jama'ar da suka yi ta'akkuri wajen yin hijira daga ba ina fata an gane kenan akwai muhajir na farko farko don shiga addini ko sannan akwai ansar na farko farko don wame wajen shiga addini wanda suka yi hijira daga baya bayan an yi fatahu makka suka baro garuruwansu suka zo madina saboda addini duk da muhajiruna ne amma falalarsu ba ta kai falalar wa'anda suke ansaru bane wanda suke addini a farko farko ina fata an fahimta sai yake cewa wasabbaqul muhajirina wanda suka yi riga na farko-farko muhajiri na abdalu min al ansar su kuma suna gaba wajen falala sama da waɗanda suke ainihin wato sun shiga musulunci a farko a cikin ainihin wato ansar thumma hum ba'da zalika yatafawatuna sannan bayan wannan sahabbai sukan fifici wasu farubba muta'akkidin islamin saudiya zaka samu wani yayi jinkiri wajen musulunci afdal min min taqaddum ya zamanto ya fi ma falala sama da wanda ya gabaje shi a bilal kamar ainihin wato bilal ko sai ya ce wa qalal allamatu allama ya faɗa ya ce wala tabu ahadu babu wani mutum da zai yi kokonto min zawil albabi daga cikin ma'abuta hankali annas sahabatul kiram cewa sahabbai fa masu daraja hum alladhina hadu asabatis sabqi sune waɗanda suka tattaro wato duk wata daraja ta tsere wastaurau sannan suka ainihin wato samarin jaye alama alil umuri akan al'amara na daukaka min al-fadl duk wani mutum da zai magana falala a cikin wannan al'umma sahabban annabi sun riga shi samunta wal ma'ruf da duk wani abu mai kyau wasidiki da gaskiya in kana maganan abu mai kyau ne sun riga ka in kana maganan gaskiya ne sun riga ka dan Allah ma da ya tashi kiran mu yace mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu mu ji tsoron Allah mu kasance tare da masu gaskiya da an kyale kowa zai cika iskar yace shi ma mai gaskiya ne ina suna zaune tare gaban annabi sai Allah ya ce ga sanan ulaika humus sadiquna wayannan sune ne masu gaskiya da haka fasaidu mutumin da zai samu arziki duniya da lahira shine manitta ba as mustaqim wanda ya tafarkin farkin sahabban annabi madaidaici waqtafa sannan yayi koyi da manhajahum hanyar su alqawm wanda yake miƙaƙi watta'is wato tababbe kuwa shine man adala an tariqin wanda ya karkaci ya bar hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam yatahaqqaq babu wani abu da zai tabbatu bi tahqiqihim sai abin da sahabbai suka tabbatar da cewa wannan abin tabbatacce ne fa ayyu rushdi lam alaiha wace ainihin wato zane ne na shirya wanda sahabbai basu jibince ta ba wa ayyu khaslati khairin wace ɗabi'a ce ta alheri wace lam yasbu lam yasbaqu basu riga kowa zuwa gare ta ba yace tallahi na rantsi da Allah laqad waradu ko yanbu'ul hayata azban haƙiƙa sun gangara wa bubbugan nan na rayuwa wajen daɗi safiyan mai tsarki zalalan shi ma ainihin mai daɗi wa watsadu suka ainihin wato daga ƙawa'idar din ƙa'idojin addini wal ma'ruf da duk wani abin da yake mai kyau ne falam yad'u li ahadin ba'dahum maqalan sahabban annabi ba su tafi sun bar wani fage na magana ba ga wani wanda zai zo bayan su sai yace fatahul quluba bil qur'ani wa dhikr sun bude zukatan mutane da alqur'ani da ambatan Allah subhanahu wataala wal imani da kuma imani anan mun sha maimaita wannan kisa ta sahabbai da suka tashi wal qura sannan sun bude garuruwa bisayfi da takubba wasinani da tsinin mashi wa bazlin nufusin nafsiya da kuma ba da rayuka masu kima fi marzatar rahimar rahman wajen neman yarda Allah subhanahu ta'ala sabai sun yi haka sanda suka je wani gari za su isar da sakon addini mutumin sarkin ya kalle su ya ga kaman koyoci take damun su yasa aka tara kuɗi aka tara abinci ya ce ga wannan nan su yi amfani da shi in shekara ta ƙare su dawo zai kuma ba su sai da ya gama tattara suka ce masa wallahi ma ji ina da hala ba mu zo don wannan ba inna ma ina kawai mun zo ne fa linukhrijal ibad Don mu fitar da bayi min ibadatil ibad sai dai bautawa bayan Allah ila ibadati rabbil ibad su koma su ci gaba da bautawa ubangijin bayan Allah wannan shine babban aikin da sahabbai suka yi dan haka muna faɗa duk wani mahaluki a duniya bayan sahabbai in dai yana musulunci wallahi tallahi albarkar sahabbai yake ci wannan shine abin da Abdullahi Gondi ya faɗa a cikin tazyinul ainihin wato waraka yace musu rijalullahi ansarur rasuli mazaje na Allah masu taimakon annabi sai yace huwa dirgam shi annabi shine babban zakin sun mahumu shuguru su kuma sahabbai sune kananan zakokin shine babban zakin su kuma sahabbai sune kananan me kananan zakokin da haka in kana so ka ci gaba da zagin sahabban annabi ba ka so ka ci wata alfarma su, da wani mutunci nasu da wani abu nasu to abinda ya kamata kai ka fice daga addinin ne ka cokal ka bar shi amma in dai za ka yi addinin ƙarya kake wallahi wallahi tallahi alfarmarsu kake ci wallahi darajarsu kake ci din da ka ga addini a duniyan nan ka kaf gabas ɗinta da yamma da kudinta da arewa wanda suka yi aikin kai addinin gurin waɗannan mutane ne su suka yi wannan hatta iran ɗin da iraki duk suwaye suka ɗauki addini suka kai can ba sahabbai ba ne da aka ita shi a asalinta dama ta gini ne tana so sai ta rubuce addini min asasi tun daga foundation ɗin addini shi yasa abin da ya tabbata addini su kore wanda bai tabbata ba su kawo shi suna su sai sun tabbatar da shi haka suke Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sannan sai ya ce fala ma'arufa ba wani abu mai kyau a musulunci illa ma anhum urif sai abin da aka sani daga sahabban annabi shi yasa ko addini ne mun sha faɗa a nan gurin muka ce at-tamassuku bil kitabi was sunna la yafi kace kana riko da qur'ani da sunna bai wadatarwa sai an tambaye ka akan fahimtarwa kake rike da qur'ani da sunna idan akan fahimtar ka ne to bata zai shiga amma in akan fahimtar sahabbai ne to ba za ka shiga bata ba amma wallahi muddin ka dinga fassara qur'ani da hadisi akan fahimtar ka ba akan fahimtar su ba ba abinda zai hana ka shiga ainihin wato bata dan haka fala ma'rufa babu wani abu mai kyau illa ma anhum urif sai abinda aka san shi ta hanyar su ba za a taba gane addini mai kyau ba sai ta hanyar sahabban manzon Allah wala burhana ba wata hujja illa bima bi ulumihim kushi sai abinda ta hanyar ilimin su aka yaye wannan abu wala sabila najat najatin babu wata hanya ta tsira illa ma salaku sai hanyar da sahabbai suka shiga wala khaira sa'adatin babu wani alheri na arziki illa ma haqqaquhu sai abinda sahabbai suka tabbatar da shi wa hakau kuma suka hikaito shi faridwanullahi ta'ala alaihim na Allah ya ƙara wa sahabbai yadda ga baki ɗayan su malam yace akil muslim dan uwana musulmi hada tsarfin wannan wani bangare ne min sana'il ummatil a'lam na wasu manya-manyan malamai ala sahabatil kiram akan sahabbai masu karanci fama da ya qulu dalalu mai ainihin wato batacce zai faɗa al-li'am wanda yake abin zargi me zai faɗa wannan fa kaɗan daga cikin wasu malamai kenan da suke magana wajen yabawa sahabban manzan Allah wanda yabo ma ya riga ya gama in aka ce Allah da annabi sun yaba a bayan gama yabo ko to wannan ƙari ne akan yaban da Allah da annabi suke sai yace rabbi innal huda hudaka wa ayatu wa ayatuka haqqun tahdi biha man tashau wannan baitin a ina ya kawo ina ganin kamar yana cikin hamziya ta busaili ne yace rabbi ya ubangiji innal huda lalle shiriya fa hudaka ita ce shiriyarka wa ayatuka ayoyin ma haƙƙun gaskiya ne amma ta hadiman ta sha'u kana shiryar da wanda kaga dama biha da ayoyin wanda Allah bai ga dama ba sai a ja Qur'ani a ja hadisi yace to yanzu ma ya ƙara ganin hanyar bata ko kuwa yanzu yace sai ce shi yanzu ma ya ƙara ruɗiya shi yasa sai mutum ya ki karatu ya ki zauna inda ake karatu sai ce wai shi ya ruɗe wai malamai yanzu rikita mutane suke wannan malamin ya ce kaza wannan malamin ya ce kaza to an riga an ji ayoyin qur'ani da hadisan annabi akan fahimtar abai ka ce baka gane wai kai ka rude wai yanzu baka san inda zaka ba wallahi in ba sa abu wuta zaka tafi shine kai Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya kiyaye mu da haka za mu tsaya nan sai mu sashi al-fasl salisu sabbu sahabati wa hukmuhum zagin sahabban annabi da kuma hukuncin zagin sahabbai din insha Allah nan za mu tashi sai mu ji kuma nau'i nau'in zagin hukuncin sahabbai da kuma abinda malamai suka faɗa akan wannan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu wannan muka kuskure Allah ya fi mana kamar yadda muka faɗa a farko muka ce idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu jibi wato ranar alhamis kenan akwai dan uwa wato Sheikh Malam Ahmad Tijani Yusuf zai zo daga Bauchi ranar wato alhamis akwai gagarumin karatu a wannan masallaci tsakanin magariba zuwa isha'i kuma insha Allah ni ma zan kasance tare da ku a wannan masallaci da izinin Allah an gane saboda haka maudu'in wannan karatu kamar yadda aka ji shine makoma makomar samari da haka wannan karatu yana da kyau a ƙoƙari a ainihin wato halatto Allah kuma ya kawo mana malan lafiya ya kuma azarta mu aiki da abinda malan zai so ya karantar da mu zai takanas ta bauchi zai shigo wannan gari daga nan insha Allah ina ganin zai bar nan zai wuce binnin gwari subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Lala